samma wa aksuhu ƙarfafa yabo da abubuwan da suke kama da zargi ko kuma ƙarfafa zargi da abin da ke kama da yabo a dafud darsi wannan duka bangare ne na magana kuma mutumin duk da ya girma har ya zama malami to ya kamata ina fahimtar wayannan tunda domin ya shugabanci jama'a za a zo ƙarshen ta tsata musulunci ta hannunka to ka ku dole zama kana da wayan sanin sharrin masharranta duk wanda ya zo da wata manufa tashi kana kallon shi a tafin hannunka a dafu darsi darsi da karkare wannan darasi ya يتوقع ake ganin an ya kuna talibu على ala'an ɗalibi zai iya an yi farrika bai da darbai ta ake dilmata madahbi ma yi shi zamma an yi atiya bi li darbai ta akidil madahi ɗin bi ma yi shi zamma zai iya kawo misalai na uku an yi farrika bai da darbai ta ake dilmata bi ma yi shi madahbi na hudu an atiya bi amsilati li darbai ta'kid zanmi bi ma yashbihu al-madhhar saboda kana nan sai mu tsaya nan wasfu darsi ya kamata an ce awwalan yakfina